yanzu kam ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Don Allah ku ba mu takaitaccen tarihin marigayi gare mu bukar mamallakin gidan talabijin da rediyo amfani. Shin asalin mutumin wani gari ne? Kuma yaya batun iyali? Shin da mai al'ummar jamhuriyar Nijar za su fi tunawa da shi? Masu tambaya kwamrar kaka mai yiɗi da Alhaji Bukar Gursuma da Masak da Muhammad Larme Difa da Madu Gambo Kairi da Masak. Assalamu alaikum BOA Hausa. Don Allah ku bani takaitaccen tarihin Lullugat. Mai tambaya Yusuf Abubakar Bauchi. To bari mu fara da tambaya kan tarihin marigayi Girma Bukar. Idan masu tambayar kwamrad Kaka Mai Yiɗi da Alhaji Gusuma da Masak da Muhammad Larme Difa da kuma Madu Gambo Kairi da Masak na saurare. Ga ansar da wakilin mu a Maraɗi Mansur Sani ya samo daga wani ɗan uwan marigayin kuma shugaban rediyo amfani a maraɗi bula maligari wanda ya ce alai mansur an aihi alhaji garema bukar ranar biyu ga watan biyu na shekara 1959 a garin maini alaji alhaji girma bukar dan kabila babbar bare ne ake cewa don alhaji girma bukar babbar bare mutum ne na kasan mainin eh, kuma dan gidan sarauta ne na mai nasorowa eh, alhaji graham bukar ya rasu ya bar mata biyu da yara guda shidda ya cikin yara guda shidda babban namiji ne sauran karnan shi yan mata ne bangaren abin da ya shafi rayuwar shi dami-dami ya yi kahin girma har ya zama fitaccen mutum eh alhaji graham bukar dai a takaice ya yi lokwal na 'yan jarida eh, don shi jarida karanta shi yayi bayan shi ya yi karatu diya na ƙarin ilimi sahu-sahu kuma eh, ya zo manto mutume ne wanda nan da nan a wajajen shekaru tara shi ne ke sahun gaban 'yan jaridar nijar wanda sun ka sa jarida mai zaman kanshi ta girku a niger tunda duk wahalan eh, girkuwar jarida mai zaman kansa su suka shata a lokacin da wani an ce mai jarida ma ba yayi ba tunda da kayan ka sai a baka kashi ko a lalata ma kaya duk da haka bai taba fasa ba ci gaba yake hal abubuwa suka girku don iya cikin 'yan jarida na sahun gaba wanda suka girka demokradiyya ma a kasan nan a wani irin matsayi ya rika ko a bangaren uh, gwamnati ko siyasa ko wani abu alhaji graham bukar a bangaren siyasa ya zama kwansaye na gunduma mene sorowa ya zama depute Eh, national na eh, kasan mene tsorowa ban da dan majalisar dokoki kenan alhaji graham bukar ya zama dan majalisar dokoki na Gunduma Mene sorowa kuma ban da wannan ya zama mashawarci na shi gunduma mene tsoron kan kan shi wanda ake ce ma konsaye bancin haka eh, alhaji gremu bukar ya zama shugaba na rediyo na gwamnati bangaren damagaram da doso a bangaren abun da ya shahi hulɗa ko kaddarori ko kuma wasu abubuwa gacin kafuwar gidan rediyo amfani da ina da ina ke da wannan amfani kuma wani irin tasiri amfanin ta daga wancan lokaci zuwa yanzu Eh, kasan na ce ma lokacin da amfani ta girku lokaci ne wanda an ba a shirye ba kake baka iya yin jarida kai in ba namijin kirki ba ne baka iya yin jarida kai in talauci gare ka wancan lokacin baka iya yin jarida paske ita jarida tana da wannan abubuwan in ya zamanto kai kasashen mutum ne zuciyarka kana da tsoro ko a maka kaza ko a maka kaza baka iya yin jarida ko ma gida ka zamna mutum ne wanda a tsaye yake komin ɗacin abu in gaskiya ne zai sa a yi shi kuma alhaji girma duk siyasar da ya yi a cikin rediyon shi baka jin halakar siyasar shi da aikin ma'aikatun shi kuna da incin ku je ku yi aikin ku yanda jarida ta ba ku inci ku yi shi ma ya siyasa shi a wancan lokacin yanda siyasa shi yake bai damu ba da harkan ya zo ya sa bakin shi cikin abubuwan da radio ke yi a wancan lokaci kenan mutum ne tsayayyen mutum ne wanda dama ya bashi dama wancan lokacin duk abin da yake na jarida ne in dai ya san labarin shi to in ina yake sai an hudo bayanan nan don saboda mutane su ji mine ne ko mi ke kasancewa da ina da ina rediyo amfani ta tasiri a kasar Nijar ta dalilin Garema Bukar ya kafa ta kuma ni za a iya cewa ko da yanzu da bayan baya rayi za a iya cewa amfani tana nan ne mutanen ma Nijar za su kalla su tuna Garema kasan lokacin da aka fara girka amfani a cikin niger musamman mata maraɗi wannan a shekarar alif aka bude ta kahin ita an bude ta ya mai wancan sannan aka bude ta da magaran a alif ɗari sannan kuma aka bude ta difa aka zo ta kwanni duk radiyon nan lokacin da aka bude su shi amfani program ne gare shi na musamman wanda duk jihar da aka zo aka girga ta ba program din yame ke tasiri ba a program din yame na zaman kanta na jihohi na zaman kansu ana aiki da halshen jama'an da ke wurin don saboda su fahimta don kaga ya sha bamban da radio da talabijin da yawa wanda program na yame ne duk duniya da duk ƙasa ake jin shi shi in ya zo program din shi na musamman ne yake yi kuma da wanda za su tsaya su tahiyar da abun kuma alhaji gare mutum ne wanda ya baka shugabancin abu ya baka wuka da nama za ka tsaya ka yi aikin ka tsakani da Allah ba tare da ka sa wani tsoro a zuciya ba tunda abin nashi ne amma shi zai tambaye ka kaiwa ne in muka yi abu kaza daidai ne ko kuma in zai sa ma kai ayi wani abu zai ce kaiwa ne ku yi hakuri za mu yi abu kaza ka gani mutum ne kuma wanda Allah ya shi babu girman kai ko kala zarratan cikin shi ni ban taba gani ba mai hali kamar irin na Alhaji Grema wanda zai zo kowa sai ya rungume shi kowa na shi ne eh lalle Alhaji Grema Bukar ya bar mu eh, yanzu abin sabo ne da saura tunda a cikin mutanen mu na gabas ɗaya ne irin shi kai kusan ko babu ma wanda zai yi abubuwan da kowa za su yi amfani da shi shi mutum ne wanda in yi abun shi na kowa ne ba ruwan shi da bangaren shi kake ba ruwan shi ba bangaren shi siyasar shi kake a shi kayan shi na kowa ne kuma masu yin amfani da shi sun sani sun san kayan shi na kowa ne domin ne al'umma za su tunawa da shi ya ba da gudunmuwa a can za su kallo su ce lalle garema ya yi wani abu a Nijar. ai alhaji mansur mutumin da ya wuce gaba da dukiyan shi da kayan shi a ba shi kashi a rihe shi kasu, a yi menene ya kiyasai da ya buɗe ma 'yan jarida ai wannan burtali ne aka buɗe ma 'yan jarida da wanda kowa kusan ya bi ai yanzu jarida kawai abu ya zama ma ratata kowa yana shiga a wancan lokacin in ka ce ma wani ya jarida bai yayi tunda ya san wata rana ba zai kwana a gidansu ba wani gwarzo za a kamanta shi dai a cikin aikin jarida wanda ya bar tarihi a ƙasar ne. Eh kusan in na faɗi <laughs> kaka ce dan mai gidana ne. Eh, eh Alhaji Garma Bukar a ɗan jarida mai zaman kanshi a Nijar ba a yi kaman shi ba. Allah ci kanshi sai dai a gaba a yi. Kaman shi ko ta kowane fanni tunda shekara biyar ina aiki kalkashin shi. Samun kaman shi sai an daure. Tunda mutum ne komin shi sai over. Eh mutum ne wanda kuma wajen kyauta ya yi nisa. eh wannan banna ma iya misalta shi watan kyauta ya yi nisa sai dai allah ya bashi ladan sai kuma tambaya kan tarihin lullugat yanzu a madadin dr salisu bala na arewa house kaduna da wakilinmu a maradi mansur sani da wanda ya bayar da umarni haile haile da kuma injiniyan mu, ni ibrahim kalamusi garba ke cewa sai makon gobe idan allah ya kai Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.